Kasar ta Nijar dai yana daga cikin kasashen yankin Sahel waɗanda ke da dogaro da noma da kiwo da ke zaman wasu sassan kashin bayan tattalin arzikinta sai dai a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan sashen kiwo na cin karo da jerin wasu matsaloli ciki kwa har da rashin wadatattun filayen kiwon dabbobin musamman a yankunan azawud na arewacin kasar inda ake samun wasu attajirai masu mamaye filayen a matsayin mallakar su abin da ke zaman wata babbar damuwa ga makiyayan in ji usainu umaru mai inkiyar jojo shugaban haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin makiyaya ta ƙasa wato sabir zawat yanzu akwai ƙasa a balak wasu mutane da an ka ba hilaye sun kai giriya sun ka kewaye kuma da kilometer wurin da kiwo da na kiwo amma ya zama na mutum guda kuma in ka ɗauka yanzu duk zon da ke azuwa nan in dai kana da hali kana da kuɗi to kai sa a auna maka hilaye wanda kaka so a baka kun kai mu hukuma wannan koken naku to yaushe mun kai an sha faɗa musu to amma abin har yanzu bai sake ba sai a ce sanewa da ta tun da azuwa kun da kilometer sai ta kai Najeriya a ce ce babu hilin da za ta fakawa ka san ko jirgi iya taso da wata kasa ya tsawo wani wuri ya sha sai dai shanu su zaka bayan gari su kwanta hmm? To domin shin salsalar wannan batun DW Hausa ta bincike hukumar da ke kula da maganar filaye ta kofo inda Malam Aliyu Isufu babban jami'inta ya tabbatar da mamayar filayen a yankin. Sai dai ya ce mutanen na yanka iya bakin inda suke so ne su kuma killace su ba wai wata hukuma ce ke sayar musu ba. akwai hilaye waɗanda aka bar ma dabbobi kamar su burtula kamar mahutar bisashe kamar wurin da suke bi su sha ruwa su shige su sani inda za su tahiya to waɗannan hilayen sai ka iske manoma yanzu suna kwaɗan nome su kamar wannan biyar da suke suna yi wannan kashin sai ga abin ya zan kamar taki ne manoma suna kwaɗan wannan wurin waɗansu kuma rishin wuraren noma ne ya yi musu kaɗanci sai su ga wurin nan sai su ƙaro cikin shi to ka gani daga nan zai zama masumin hasumi tsakanin su da makiyaya su ko makiyaya in sun ka taso in sun ka biyo da sun biyo sun ga inda an ka nome kenan yanzu su ba zancen masu sani inda hanyar ta bina suka yi ba neman masu shiga cikin gonan na kenan laɓe ga karsana a halabi barewa ne tuni dai kungiyoyin fararen fula na ƙasa suka sa bakin su a dangane da wannan matsalar da suke ganin na iya kawo barazana ga zaman lafiyar yankunan a cewar alhaji musa cangari na kungiyar alternative espace citoyen eh, jihar tawa ita ce jiha inda aka yi wannan mugun aiki wani mai kuɗi zai zo ya kebe wani ban hili a cikin hilaye na kiwo sai a ce wannan ya zama to mallaka shi sai ya zo da griya da komi ya kewaye wuri ya ce wannan wuri ya zama nashi kuma ana yin shi ne ba bisan ka'ida ba eh, abu ne ake yi na son kai kuma ana take hakkin kananan makiyaya da sauransu shugaban kasa shi da kanshi ya rubuta wasiƙa inda ya ce ya kamata a ji a soke kuma nan gaba a daina yin wannan aiki amma har yau ga duka rahoton da muke samu babu abin da aka soke a yanzu dai makiyaya da kungiyoyin fararen fular da ma 'yan kasar baki daya sun zuba ido suna dakon matakin da gwamnatin za ta dauka a kai domin rigakafin wasu matsalolin da kan iya tasowa akan lamarin isu mamman gw hausa daga birnin tawa a jamhuriyar nijar